gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara dudduba fannonin kiwon lafiya, ilimi, sashen mata da matasa, ƙananan yara da nakasassu domin tantance irin ci gaban da an ka samu a waɗannan fannoni da sassa a faɗin jihohin Najeriya. Mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara ta musamman a harkar inganta rayuwar jama'a, uwar gida Sirafin ta furta hakan a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo a lokacin da ta ziyarci gwamna Abiola Ajimobi a ofishinsa a jiya Laraba. were mentioned as the critical part of our evaluation. gida Sirafin ta ce waɗannan sassa da ta ambata suna da muhimmanci a game da tantancewar da suke yi kuma idan suka kammala tantancewar za su bullo da wata dabara da za ta haɓaka ayyukansu a dukkan fannonin. Madam Pin ta ƙara da cewa za su kammala wannan aikin ta hanyar yin taro da masu ruwa da tsaki na ƙasa ta yadda za a fito da wani tsari da za a yi amfani da shi a nan gaba. Da yake mayar da jawabi gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo cewa do We should begin to transform the state into a state that we'll all be proud of. So that tripod that we are using is now platform on some of the Gwamna Abela Ajimobi ya ce sun fara inganta jihar zuwa wata jiha da kowa da kowa zai yi alfahari da ita. Ajimobi ya ce suna ƙoƙari a wajen wasu ababen da ta faɗa kamar kiwon lafiya, fannin ilimi da sashen mata. Ajimobi ya ce gwamnatinsa za ta baiwa wannan tsarin goyon baya. An dai zaɓi jihar Oyo ta zama cibiyar wannan aikin a jihohin kudu maso yammacin Najeriya a yayin da jihohin Abia Bayelsa, Kogi, Kaduna da Borno za su zama cibiyoyin wasu sassan Najeriya. Hassan umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.